Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba ɗaya ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka kammala zaben fidda gwani a Najeriya, wakilan kungiyoyin jam'iyyar APC a jihar Sokoto sun gabatar da korafi kan rashin yi musu adalci a yayin zaben. Sai dai jam'iyyar ta ce an gudanar da zaɓukan bisa tsarin doka. za kuma ku ji cewa mataimakin shugaban sabuwar jami'a ta maiduguri mallakar jihar ya ja hankalin dalibai dangane da shiga ayyukan daba da kungiyar asiri a jami'ar muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka kuma muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa ya yanke shawarar wa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da Amurka ke yi ta taimaka wa Ukraine a yaƙi da mamayar Rasha a cikin watanni hudu. Biden ya rubuta wani saƙon ra'ayi a jaridar New York Times cewa amurka ta taimaka wa ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da rasha tashin hankalin da ba gaira ba dalili harin bam a asibitocin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilasta wa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin ukraine ya zama babban batu na rashin imani in ji biden matakin aikewa da karin sabbin makaman ya biyo bayan ɗari-ɗari da gwamnatin biden ɗin ta yi a baya Biden da kansa ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka ba za ta aika da rokoki da za iya jefa su har cikin ƙasar Rasha ba. Matsalar kayan masarufi da yaƙin Ukraine ya haddasa ka iya yin sauki a cewar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda yake magana a yau Laraba. Ya ce ba a riga dai an kai ga samun wata nasara ba kuma tana iya ɗaukar ɗan lokaci. yakin ya kawo mummunan cikas ga fitar da hatsi da takin zamani daga inda ake gwabza yakin rasha da ukraine su ne ke samar da kashi uku na alkama a fadin duniya yayin da rasha ce babbar mai samar da taki a duniya ina ganin ana samun nasara amma dai da sauran rana aka ba akwai manyan abubuwa kuma ganin komai ya cuɗanya da juna sai ya bar tattaunawar mata zama babba Guterres yana faɗa a wani taron manema labarai da Firaministan Sweden Magdalena Andersen. a farkon wannan shekara guterres ya je moscow da kiev a yunkurin tabbatar da ganin an soma aika a kayayyaki da kasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba sojojin kasar myanmar da suka yi juyin mulki a bara suna zargin 'yan adawa da kai mummunan harin ta'addanci na wani harin bam da aka kai a wani wurin tsayawar bus da safiyar yau laraba a garin yangon mambobin gwamnatin gudun hijiran sun musanta zargin kana suka ɗora laifin akan sojojin fashewar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda tare da jikata wasu da dama hotuna da bidiyo da aka ɗauka sun nuna jini na zuba a jikin mutane da harin ya shafa da suke kwance a gefen hanya an kai wani mummunan hari na biyu a ranar talata a wani ofishin ilimi a gabashin myanmar kasan Myanmar dai ta kasance mai fama da tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojojin suka yi a watan Fabrairun shekarar 2021 wanda ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar tare da murkushe masu zanga-zanga da dakarun gwamnati suke yi. An bayar da rahoton kashe mutane 1,400 tun daga lokacin. Mazauna birni mafi girma na kasar China da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudi Shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta COVID-19 a yau Laraba. lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu yawancin mazauna birnin na kasar china da yawansu ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen kasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko tun lokacin da aka sanya dokar hana fita a farkon watan afrilu inda wasu suke sauri ko tafiya zuwa kuma suna shan iska mai daɗi amma birni mafi girma na kasar china har yanzu yana cikin tsauraran matakan hana zirga-zirga tare da bi a hankali wurin sake bude manyan kantuna da sauran shagogi da kashi da ba zai wuce 75 cikin 100 ba yayin da ake ci gaba da rufe gidajen sinima da wuraren motsa jiki Shanghai ta sanya dokar kulle ne don shawo kan barkewar sabbin jerin COVID-19 da galibin nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke haifar da su. dokar hana fitan ta haifar da koke-koke game da karancin abinci da magunguna da kuma wata zanga-zangar da ba a saba ganin irin ta ba a cikin jama'a wanda aka dauka a faifan bidiyo da ke nuna mazauna birnin suna ihu tare da bude tagogin gidajen su wanda a cikin sauri ya yadu ta kafafen sada zumunta a ƙarshe an rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau laraba a sabuwar gwamnatin ƙasar australia mai aƙidar matsakaicin ra'ayi a cikin mata goma da aka ba su manyan mukamai a majalisar ministocin sabon firaminista anthony albanese akwai penny wong tsohuwar lauya da za ta rike mukamin ministan harkokin kasashen waje da ani ali da ke zama ministan matasa kuma musulma ta farko da ta zama minista a ƙasar australia akwai kuma linda bane mace ta farko 'yar asalin ƙasar da ta rike mukamin ministan harkokin 'yan asalin ƙasa wani abin tarihi kuma shine id husik ya karu da ali suka zama musulmai na farko da za su yi aiki a ma'aikatun tarayyar australia wanda prime minister albanese ya nada shi a matsayin ministan masana'antu da kimiyya Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. A Najeriya korafe-korafe bayan zaɓuka abu ne da ya zamo ruwan dare kuma yake ci gaba da wanzuwa duk da ilolin da hakan ke haifarwa ga jam'iyyun siyasa da ma tsarin demokuraɗiyya. Hakan ne ke faruwa a jihar Sokoto inda wakilan kungiyoyin jam'iyyar APC a jihar Sokoto suka gabatar da korafi kan rashin yi musu adalci a yayin zaɓe. Sai dai jam'iyyar ta ce an gudanar da zaɓukan bisa tsarin doka. Ga wakilinmu Muhammad Nasir da karin bayani. zaɓuɓɓuka a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya sau da yawa sukan ci karo da ƙorafe-ƙorafe bayan zaɓe musamman daga waɗanda ba su samu galaba ba a zaɓukan kama daga zaɓukan shugabannin jam'iyyu ko na fitar da 'yan takara ko mayan zaɓuka kamar wannan ƙorafi da wakilan ƙungiyoyin jam'iyyar apc suka gabatar a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya bayan zaɓen fitar da ɗan takarar gwamna a yi zaɓe na gaskiya saboda shi mulkin demokradiyya mulki ne wanda jama'a suke zaben wanda suke so kuma wannan da suke so ya yi musu aiki ba ya mulki ne na mutum guda ya zaben ma jama'a wanda yake so ba za mu ce wanga ba wai zaben share fage ba ne wannan ma fim aka yi muna kira da uwar jam'iyya da allah su zo a yi zaben gaskiya domin ci gaban fatinmu a jihar sokoto wasu lokuta ma tun kafin gudanar da zaɓukan wasu sukan gabatar da korafi musamman idan suna hagen ba za a yi musu daidai ba ko kuma suna ganin za su sha kasa a zaben kamar wannan da wasu daga cikin masu neman takarar gwamna a jam'iyyar apc suka gabatar kafin zaben fitar da dan takarar gwamna a sokoto duk abin da zai sa kotu ta taba abin da aka yi bayan an yi shi wanda a lokacin da ta taba shi bai gyaruwa to yana kamata wajen jam'iyya ta kula da wannan saboda a kare martaba jam'iyya da kuma makoman a magoya baya da kuma abubuwan nasarori da ke gaba ga jam'iyya. ita kuma jam'iyyar bayanin da ta fitar bayan kammala zaɓuɓɓukan ya nuna cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin tsari bisa doka masana sun bayyana cewa waɗannan matsalolin suna da illoli da mai sukan kawo rauni ga tsarin demokuraɗiyya farfesa tanko yahaya baba na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Usman danfodiyo da ke sokoto ya ce abin da ke sa ana kwan gaba kwan baya a harkar zaɓuka a najeriya shine raunin da ake samu wajen hukunta waɗanda suka saba dokokin zaɓe. Na farko dai abin da ya kamata a bi a tabbatar da dokokin nan an gyara dokoki kuma dokokin sun zama ƙararra ba su da wani babu wani abu wanda ke na duhun kai ga doka. Na biyu shine a tabbatar da cewa hukumomi ko kuma shugabanni da ke da alhakin gudanar da waɗannan eh, ko ta yadda waɗannan doka ko gudanar da su an tanatar da doka ta musamman wadda za ta hukunta mutanen da suka saba wannan dokar akwai kuma dokar da ta tanadar da yadda za a gudanar da jam'iyyar to kamata ya yi a ce idan an saba wayannan dokoki aka je kotu aka tabbatar da an saba wayannan dokoki to mutanen da suka saba wayannan dokoki ya kamata a hukunta su ƙungiyoyin fafatuka su ma suna da gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen daidaita al'amura a tsarin zaɓuka. Bakam da yawa jam'iyya za ta isa ka'ida cewa duk wanda ya ɗauki ƙara ya kai ya kai jam'iyyar shi to ya rasa eh, an kore shi daga jam'iyya to idan akwai wannan tsoro da fargaba ga yayan jam'iyya to akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda a kowane irin zaɓuɓɓuka ake gudanarwa suna sa ido kan yadda ake gudanar da zaɓuɓɓukan nan idan sun tattara bayanai na abubuwan da suka shafi laifuka da aka aikata wajen gudanar da eh, zaɓuɓɓuka to suna da hurumi su kai kotu kuma su nemi kotu da hukunci. sai dai wata matsala da ke tattare ga ƙungiyoyin na fafatuka ita ce akasarin su sun fada hannun 'yan siyasa sai yadda suke son yi da su abin da yasa tasirin su ya raunana su kuma ƙorafe-ƙorafe suka yawaita. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. mataimakin shugaban sabuwar jami'in jami'a ta maiduguri da ke jihar Bornan najeriya wacce mallakar jiha ce ya ja hankalin ɗalibai dangane da shiga ayyukan daba da kungiyar asiri a jami'ar yayin taron rantsar da sabbin ɗalibai da za su fara karatu a jami'ar daga maiduguri ga rahoton da dauda um, haruna dauda biyu ya haɗa mana mataimakin shugaban jami'ar maiduguri mallakar gwamnatin jiha profesa umar Kyari sandabe ya ce ba za su amince da duk wani ɗalibi ko ɗaliba da ta shiga aikin dabbanci ba ko kuma kungiyar asiri da zumunta hankali a cikin ɗalibai mataimakin shugaban jami'ar ya bayyana hakan ne yayin da yake rantsar da wasu ɗalibai fiye da dubu biyu da za su soma karatu a wannan jami'a an dai buɗe wannan jami'a ne mallakar gwamnatin jiha duk da irin kalubalen tsaro da ake fuskanta da kuma niyyar bunƙasa harkokin ilimi a wannan shiya da aka ce tana koma baya mataimakin shugaban jami'an professor umar kyar sandabi na cewa if you can remember or recall during a couple of months ago even students in secondary school attempted slaughtering one of their colleagues. Ya ce idan za ku iya tunawa a watannin baya da suka gabata akwai wani ɗalibi a makarantar sakandare da ya kokarin yanka wani ɗalibi dan uwansa wannan aikin daba ne don haka ba za mu amince da wannan ba ga kowane ɗalibi ko ɗaliba a wannan jami'a. Mataimakin shugaban makarantar Professor Gary Zandabe na kuma tambaye shi bayan kammala wannan taro wanda ya min ƙarin haske game da irin matakan da za su ɗauka kamar haka. Yara sukan kasan za su je yau shiga jami'a jami'a za su zo su gani suna da wani freedom da dashi ba su da shi in sun zo abun da da bai yiwu ba za ka gan sun taru akwai miyagun kwari da yara suke sha da kuma iri gangsterism abun da ake cewa mutane su taru yara kawai za ka gan sun sa kamar anko sun yi wani abu za ka gan su fadace fadace zai zo a tsakanin su iri wannan gangsterism to mu a wannan makarantar da dai ana ce cultism amma yanzu sun tashi daga cultism din an shiga gangsterism to mu shi ya sa muka jawo hankalinsu a nan makarantar mun sa musu ido ba za mu yarda wannan abun ya faru ba a game da haka akwai abubuwa da yawa da muka aza a kasa a makarantar don mu tabbatar da cewa wayannan abubuwan ba su faru ba shi yasa ba zai wuce kuma ta mako uku mako hudu ko kuma kwatale mukan gayyato mutanen ndla da kuma dpo na police shi ko injiniya muhammad abe darakta ne a fannin gine-gine na wannan jami'a ga kuma abin da ke cewa game da irin matakin da suka ɗauka na magance matsalar tsaro a wannan makaranta mun tare da kuma another 16 units of two bedroom semi detach ah, a bungalows su wannan muke sojojinmu da suke kula da gurin kamun mu shigo suke occupying wa'insu amma muna da niyyar mun gina musu sabon guri da ake ce ma live camp dan ba ma son sojoji su rika zama da yara a cikin makaranta don gudun ka su zo wani lalace shiga tsakanin su da yara to za mu mai da su wannan gurin bayan makaranta ba ta cikin campus sana bayan makaranta so duk wani abin da zai faru daga can za su shigo su yi aikin su lokacin da wanda bai cikin aiki yana office ya je shiga ɗakin sa can kwana to wannan kuma mun gama aikin yanzu ne moment za su fita su koma gurin so wannan guda goma sha shida sabbin sai university renovating ɗinta sai a ba sauran malamai to wannan guda ashirin ne ke faɗa duk an riga an bawa wa ah, staff na makaranta. sun riga sun yi mubini yanzu haka suna ciki da iyalansu a cikin guda goma bungalo kuma mutum guda shida sun shiga ko sura hudu da muka yi zabi mamaliya abin academic staff an da rantsar da ɗalibai fiye da dubu biyu da ɗari hudu a wannan jaririyar jami'a da aka kafa ta shekaru uku da suka gabata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to yanzu kuma ga hassan tambuwal da rahoto na musamman sana'ar ginin rijiya sana'a ce da wasu ke ganin tana da kasada sosai duk da haka wasu 'yan arewacin najeriya suna dogaro gare ta kacokan don neman biyan bukatunsu na tattauna da wasu masu sana'ar ginin rijiya a ibadan a game da yadda aikin ke tafiya salihu usama mai neman na magi me yasa aka kiran ka mai neman na magi abin da yasa muna yin shi akan wasa ne aikin rijiya aikin ka ne eh aiki na ne sosai ka dade kana aikin rijiya na jima zai kai shekara arba'in ina gina rijiya. Nawa ka fara gina rijiya farko idan zaka iya tunawa? Ina tuna naira biyar na fara gina rijiya tana nan sasa har yanzu kuma da ruwanta. Nan sasa Ibadan garin Malam Haruna mai yasin na sasa. Angwashi ce wurin har yanzu rijiyar tana nan wurin. Naira biyar ka gina? Naira biyar har ruwa. Kana iya tuna shekarar da ka gina wannan rijiya? Lalle lokacin da ni gina rijiyar nan tun 1985. watan alif dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da biyar haka ne haka ne to yanzu nawa kuke gina rijiya a yanzu ya danganta daga wuri ya aka ce mu gina rijiya sai mun zo mun duba guri in muka ga misalin yanda yake za mu yi janga wani kuma yana cewa a yi mishi rula guda a yi ka'idan kuɗin su wani ana gina 15 wani wani ana gina dubu ɗaya to sai mu zo mu fara kamar rula guda nu kamun hannu kanun kamun hannu eh ana yin shi dubu ɗaya da ɗari biyar wani lokaci ana yin shi dubu ɗaya to sai mu fara duk lokacin da mun ka samu ruwa sai a sa teburu a gwada da yake ka daɗe kana wannan aiki na rijiya ko ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gina rijiya? Eh lalle waɗanda ni koya ma aikin rijiya ni ba ma ya kyarge su. Ba mu kaɗan daga cikin sunayen su. Yawwa na dai koya ma jika na Ibrahim ga yanan ma To sai Abdullahi sai Yusufa sai Ya'u. Wannan aiki na rijiya yana biyan ma bukata? A ba kaɗan ba dan dai na samu rufin asiri a cikin aikin rijiya. Faɗa ma masu saurare irin abubuwan da kai cikin wannan aiki na gina rijiya. Aikin rijiya uh, na dai gina gida insha Allah kuma cikin shi nake yanzu a nan ibadan ko a can arewa a nan ibadan a nan ibadan kuma ina da mata biyu da yaya kuma duk suna nan ibadan insha Allah idan ka shiga rijiya kana duba sama eh ina kallo sama sosai kuwa to idan ka duba sama yaya kake ji a ba na jin komai yanda nake a waje haka nake ji a cikin rijiya ko ka taba shiga wata rijiya wadda ta baka tsoro ban taba shiga ba amma na taba shiga rijiyar da take da zafi sai ni fito waje ni yan dubarun da nake yi na koma sai Allah ya bani iko kuma sai na aikace ce ta idan ana magana gina rijiya a tsakanin arewacin najeriya da nan kudu maso yammacin najeriya ina aka fi saurin kai ga ruwa a wajen gina rijiya a halin gaskiya nan ya fi sauri da akwai wurin da za mu yi gaba biyu ma mu samu ruwa a nan kamar misalin kafa goma sha biyu kenan ana samun ruwa to a arewacin najeriya fa arewacin najeriya akwai wurin da za a yi gaba hamsin ma kamin a samu ruwa cikin 'ya'yanka akwai wanda ka koya ma wannan aiki na ginin rijiya cikin 'ya'yana ba wanda ya koyi wannan aikin domin sun ce ni kai in yi ritaya ni ce musu a ni a halin gaskiya na ɗauke shi aikin hannu to me yasa baka son 'ya'yanka su gaje ka ga wannan aiki na ginin rijiya eh abin da yasa kuma dan sun zabi makaranta makaranta shi yasa ba su koyi wannan aikin ba wannan aiki na ginin rijiya yana da matsaloli a ah, matsalolin shi suna da yawa faɗa ma masu saurare kaɗan daga cikin matsalolin wannan wannan aiki na farko an ka fara shi in dai kana so ka ci gaba da shi to in ka samu ruwa da wuri shine bai da matsala amma in ka kama gina ka kama gina ka ce ma duci kasa shine matsala to mutane na karin magana cewa ci gaban mai gina rijiya me ka fahimta a game da wannan kalami eh ci gaban mai gina rijiya in ta yi nisa ka samu ruwa shikenan ka ci gaba to amma wasu na ganin cewa kamar tabarbare wasu abubuwa ne ake nufi da ci gaban mai gina rijiya eh wannan karin magana ne irin na bahushe Ibrahim. Wane gari ka fara aikin ginin rijiya? A gaskiya a nan Ibadan na fara aikin rijiya saboda a can arewa ban iya aikin. Me baka sha'awar shiga aikin ginin rijiya? Eh, abin da ya bani sha'awar aikin shiga rijiya na dai zo wajen shi baba baban Sadiya sai ni ishe hina wannan aiki. Ni ma a hankali a hankali a lokacin muna sai da ma a rake sai ni ga shawar ina zuwa kaɗan kaɗan har ya kasance ni ga dai abun shi na yi sai ni ci gaba da yi tare da shi. Shi ne mai gidana wanda yake shi ya koya min aikin rijiya. rijiya kuma alhamdulillah yanzu insha Allah ba ne da wata matsala in dai rijiya ta duk matsala take ciki bakin gwargwado insha Allah ina fahimtar wani abu kamar kwana nawa kake yi idan kana ginin rijiya ka kai ga ruwa akwai wadda tana gaba takwas kaga kafa arba'in kenan za a kai kamar kwana biyar kafin mu haɗa ta ko kwana shida har ringin ta wanda za mu sa amma in an same ta da tauri kuma zai huce ka za ta kai kamar kwana goma kamar wace irin kasa ce aka fi kai ga ruwa idan ana ginin rijiya to akwai kasa wadda take mai yagi kamar irin bakin yagin na wanda yake shi gaskiya ana daɗa ba kai ga ruwa akwai mai laushi wanda yake kamar dusa-dusa to mai dusa dusa nan ta fi saukin kai ga ruwa da sauri-sauri insha Allah. Ka taɓa aikin ginin rijiya a wani gari ko wata jiha banda nan Ibadan a jihar Oyo? Gaskiya ban taɓa yi ba ban taɓa gina rijiya ba radda Allah ya ne in ba nan Ibadan ba. Na Ibrahim ne ma. Kai ma aikin ka gina rijiya? Eh aiki na gina rijiya. Yaya aikin gina rijiya ke tafiya a nan birnin Ibadan? To aikin gina rijiya yana taya a hankali a hankali na ibada ana iya cewa komi na tafiya daidai kamar yadda ake bukata gaskiya abubuwa ana tattafa bakin gwargwaro gwargwadon hali babu matsala wannan aikin rijiya dama shine aikin ka ko ko ka taba yin wata sana'a na taba sana'a gaskiya na taba zauna a Bekuta ina kasuwa albasa yakin kuma na taba zama Lagos ina tura baro ina kiri haka to me yasa ka koma mu aikin ginin rijiya aikin ginin rijiya abun da yasa ni ciki na dawo nan dai sai mu ina noma gona nan na kankana haka to daga cikin haka sai ya zama wani lokaci kasan aikin kankana dan wata biyu ne to sai ya aikin kankana ya kare sai ni dan kama kama biya yayana yana aikin rijiya sai na dan kama biya ta haka nima yana dan yi shi asante shiga na ciki a cikin rijiyoyin da ka gina ka taba shiga wata rijiya ka iske masharuwa ko wani maciji haka ban taba shiga rijiya ni cimma masharuwa ba mun taba zuwa mu cimma maciji da ni da abokin aiki na to ya kuka yi da wannan maciji za mu zura da mu je da icce ciki haka sai mu buge shi shi kenan sai a hadda shi ibrahim yakubu aiki na gina rijiya kana jin dadin wannan aiki na gina rijiya gaskiya alhamdulillah to me yasa kake jin dadin wannan aikin saboda sana'a ce ta hannu wadda yake koda baka samu ba yanzu in an jima kaɗan za ka samu wata rana ka samu kaɗan wata rana kuma ka samu da ga alhamdulillah ka taɓa yin wani abu a cikin wannan sana'a da ba za ka imanta ba na alheri gaskiya alhamdulillah tunda ciki nake biya ma yara na makaranta in lalura sunan ta ciki nake yin wata lalura ta tashi alhamdulillah ciki nake yi ka taɓa gina wata rijiya wadda take aikin ya baka wahala ka daɗe ba kai ga ruwa ba rijiyar da aka taɓa ginawa da ni ita ce wadda kina wadda ta kai kafa 60 shine kawai wadda take tafi nisa wadda aka taɓa aiki da ni kuma an samu kaman kwana goma sha uku a ina kuke gina wannan rijiya a nan maniya me za ka ce ga wannan aiki na gina rijiya to gaskiya sai mu ce alhamdulillah tunda mutum ya samu na biyan bukatan shi ba shi kuke gina rijiya ko kuɗi hannu idan haka haka gina rijiya ya kasance bashi to sai dai in ka haɗu da wanda shike baya da adalci shi gaskiya ba gine gine rija bashi gaskiya sai kudi hannu umar me yasa na aka kai ma aikin rija wani gari ka fara wannan gina rija ana ibadan me yasa ka shiga aikin gina rija to sana'an mutane ya hakan ga kawai mun tona wurin nema mu samu neman abin da za mu ci mu ci da iyalan mu cikin yan uwanka akwai mai gina rija A'a, ni ɗaya na gaskiya. Kai ka koya ma wani? Eh, gwargwadon hali gaskiya na koya ma wani. Dan akwai yaron da kwanan ga muka zuwa da shi ya ya ko shi. Bayan wannan yaro da kuke zuwa da shi, ko akwai wani wanda ka taɓa koya ma a can baya? A'a, babu wani da koya ma gaskiya shi ɗaya na. Ka ɗauki wani lokaci kana wannan aiki na ganin rijiya? Gaskiya na kai kusan shekara takwas. To bayan nan birnin Ibadan, ka taɓa zuwa wata jiha irin Lagos, Ogun, Ondo ko a ce arewacin Najeriya ka gina rijiya? A'a, baki na dai na sai can arewa da mun zo can gidanmu na gidan rijiya guda. Baki rijiyar na gina kenan to ya kake ji idan ka turna cewa kai aikin ka gina rijiya to gaskiya aiki ne mai ma'ana saboda duk abin da an gace maka kana samun bisa gare shi kenan kaga babu abin da za ka yi kace ba ka yashi wasu su su amma te mu kuma ga da ya zama samun musu su an neman mu shi muka samu ci da iyalan mu da uwayen mu kaga kenan shi muke yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To Madalla daga rahoto na musamman kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. Ɗan wasa biyu ne kawai daga cikin 'yan wasan 33 da aka gayyata don buga wasannin da za su yi da Madagascar da jamhuriyar Afirka ta tsakiya a Ghana sun ka bayyana. dan wasan gaba na House of Oak da na Lafre Bane wadda ke da kwallaye goma a gasar ligin ɗin ƙasar da kuma Augustin Okra wadda ya yi fice a ƙungiyar Bichon United daga kwallaye goma sha uku da ya zira a raga. a cewar ado ya daɗe yana kallon gasar ligin ɗin ghana kuma waɗannan 'yan wasa sun burge shi ainihin don haka ya gayyace su kuma ya yadda zai yi amfani da su na jima ina kallon wasannin su 'yan wasan biyu da aka kira sun burge na ainin yana da mahimmanci muga suna rayuwa a cikin horo sosai kuma a ƙarshe za su yi abin da ake bukatar su yi inji ado yayin wani taron manema labarai kafin wasan ranar talata shigar da waka so a cikin 'yan wasa 33 da za su fafata a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 da kuma gasar ƙasashe kasashe hudu da za a yi a japan ya bai wa 'yan ghana mamakin gaske gaske ganin cewar dan wasan fiye da watanni shida bai yi wasa ba a watan satumba shekara ta 2021 dan wasan mai shekaru 31 ya yi wasansa na karshe lokacin da ya taka rawar gani a wasan da ghana ta yi nasara a kan afirka ta kudu a wasan neman gurbin shiga gasar kofin duniya sai dai ado ya kare dan wasan yana mai cewa waka su gogaggen dan wasa ne wanda da yake nuna kansa a duk lokaci da aka kira shi adu ya ambaci wasan da aka yi da afirka ta kudu inda waka so ya yi fice duk da cewa lafiyar jikinsa bai cika ba mun sami gogaggun 'yan wasa da sun ka nuna cewa suna da inganci ta yaya kuka ga kokartawar waka so lokacin da muka doke afirka ta kudu da ce daya mai ban haushi inji ado mai tsaron gida brima ya kasance mai tsaron ragar ghana lamba na ɗaya a gasar cin kofin nahiyar afirka na shekara ta 2015 da 2017 sai dai bai buga wa ghana wasa ba a tsawon shekaru biyar da suka wuce ɗan wasan mai shekaru 34 ya yi imani cewa ya isa ya zama mai tsaron gida na farko na black stars amma da gangan ana hana shi shiga kungiyar ta black stars duk da cewar ya fi sauran masu tsaron gidan tare da girmamawa ga sauran masu tsaron gidan su da kansa su san cewa idan ba nuna bambanci ake yi a cikin gfa ba a yanzu ya kamata in zama mai tsaron gida lamba na ɗaya ga black stars saboda duk sun san na fi su ɗari bisa ɗari ya faɗi haka ne a lokacin da yake zantawa da wakilin kasafa fm ta shafin twitter mu yi wa kanmu gaskiya a nan idan ana maganar black stars ko kaɗan ba a yin abin da ya dace da yawa a wasu lokuta hukumomi ba su yin abin da ya dace kuma a koyaushe suna son dan wasa ya yi kuskure domin su yi amfani da wannan kuskuren su yi waje da shi in ji brahima rotbuan allah muktar sashen kausa na muryar amurka accra ghana Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa ya yanke shawarar wa ƙasar ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da amurka ke yi ta taimaka wa ukraine a yaƙi da mamayar rasha a cikin watanni hudu Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimaka wa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Rasha. Tashin hankalin da ba da ba dalili, harin bam a asibitocin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilasta wa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batu na rashin imani in ji Biden. matsalar kayan masarufi da yakin ukraine ya haddasa ka iya yin sauki a cewar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda yake magana a yau laraba ya ce ba a riga dai an kai ga samun wata nasara ba kuma tana iya ɗaukar ɗan lokaci yakin ya kawo mummunan cikas ga fitar da hatsi da takin zamani daga inda ake gwamza yakin rasha da ukraine su ne ke samar da kashi uku na alkama a faɗin duniya yayin da rasha ce babbar mai samar da taki a duniya a ƙarshe a yau laraba sojojin ƙasar myanmar da suka yi juyin mulki a bara suna zargin 'yan adawa da kai mummunan harin ta'addanci na wani harin bam da aka kai a wani wurin tsayawan bus da safiyar yau laraba a garin yangon mambobin gwamnatin gudun hijiran sun musanta zargin kana suka ɗora laifin a kan sojojin fashewar ta yi sanadiyar mutuwar ƙalla mutum guda tare da jikata wasu da dama hotuna da bidiyo da aka ɗauka sun nuna jini na zuba a jikin mutane da harin ya shafa da suke kwance a gefen hanya an kai wani mummunan hari na biyu a ranar talata a wani ofishin ilimi a gabashin myanmar kasan myanmar dai ta kasance mai fama da tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojojin suka yi a watan fabrairun shekarar 2021 wanda ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar tare da murƙushe masu zanga-zanga da dakarun gwamnati suke yi an bayar da rahoton kashe mutane 1,400 tun daga lokacin. Jau masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa da injiniyan mu na yanzu Sidra da kuma ah, mai bada wanda ta bamu um, Julie L. Gresham ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya. Bisalam.